Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Hawar Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe cikin shirin na asibahin yau Alhamis 6 ga watan Yuni shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga Muhammadu kanin labarai. To Hauwa, sojojin Isra'ila sun kai hari a tsakiyar Gaza ta sama inda suka auna wasu yankuna biyu. Rana sojojin Ukraine ta ba da rahoton cewa ta lalata jirage marasa matuki 22 na Rasha a wani hari da ta kai mata cikin dare. A Amurka, 'yan majalisar jam'iyyar Republican sun caccaki umarnin zartawa na Biden kan sanya sabbin takunkumai akan masu neman mafaka. Kanun labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji a ƙarshe dai kwamitin majalisar dokokin jihar Kaduna wanda ta naɗa domin ya binciki tsohuwar gwamnatin Nasiru Ahmed yan Rufa'i ya mika rahoton shi inda ya zargi tsohon gwamnan Nasiru yan rufa'i da almandahanar kuɗi zunzurutun su har sama da naira biliyan 423 cikin shekaru takwas. gwamna yana ciki ai an mention suna shi gwamna gwamna zai zo shi ma ya bayani abin da ya sani da yake duk abin da aka yi shine supervisor Muna kuma tafa da hirar da ministan yada labaran Najeriya Muhammad Idris Malagi inda ya karyata raɗe-raɗin da aka rika yi cewa ƙasar na shirin bada hurumin girke sojojin waje a ƙasar. gwamnatin najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace ƙasa a kafa ta a najeriya domin kowane dalili babu wannan magana sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace rana alhamis yamma muna tafe da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu inda a yau shirin ya duba irin tasirin yajin aikin da kungiyar kwadago ta shiga a najeriya ga rayuwar iyalai duk da dai an janye yajin aikin to amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum sojojin isra'ila sun kai hari a tsakiyar gaza ta sama yayin da suka sanar da fara ayyukan kai farmaki kan inda aka auna a yankuna biyu a ranar laraba sojojin sun ce sun kai hari kan wuraren 'yan ta'adda da suka hada da sansanonin soji wuraren ajiyar makamai da gine-ginen karkashin ƙasa a sassan da'ir albala da kuma sansanin 'yan gudun hijira na bruj mazauna yankin sun ba da rahoton cewa an yi ta ruwan bama-bamai a cikin dare a yankin akalla mutane saba'in ne suka mutu sannan wasu ɗari uku suka jikkata aka kuma tura su asibitin al'akasa tun a ranar talata biyu bayan har-haren da Isra'ila ta kai a tsakiyar Gaza a cewar kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders. Jamus ta samu gargaɗi daga shugaban Rasha Vladimir Putin bayan da ta bi sahun Amurka a makon da ya wuce tare da baiwa Ukraine izinin kai hari a kan Rasha a yankin Kharkiv na Ukraine da ke kan iyaka ta hanyar amfani da makamai masu cin dogon zango da Jamus ta bata. tankunan jamus da suka isa ukraine a matsayin jigilar kayayyaki a ukraine sun ba wa mutane da yawa mamaki a rasha a cewar putin wanda ya ce lokacin da tankunan jamus suka fara bayyana a cikin kasar ukraine tuni ya haifar da damuwa a rasha saboda dangantakar jamus a cikin al'ummar rasha ta kasance a koyaushe tana da kyau sosai Putin ya ce yanzu idan suka yi amfani da makami mai linzami suka kai hari akan yankin Rasha zai lalata dangantakar Rasha da Jamus gaba ɗaya. Rundunar sojan Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuki 22 inda jami'ai a yankin Miklov na ƙasar Ukraine suka bayar da rahoton lalacewar gidaje. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun dokokin Amurka akan umarnin zartarwa na shugaba Joe Biden na sanya sabbin takunkumai kan masu neman mafaka akan yakokin Amurka. Wakiliyar BOA a Majalisar Dokokin Amurka Catherine Gibson ta rawaito cewa muhawara kan batun tsaron kan iyaka ya kasance abu mai tsauri gabanin babban zaɓe da za a yi a watan nuwamba mai zuwa umarnin zartarwa na shugaba joe biden ya fara aiki nan take lokacin da ya sanya hannu a ranar talata ya dakatar da duk tsarin neman mafaka ga baki ɗaya da ba su da takarda da zarar sun isa kan iyaka da suka kai matsakaicin mutane 2,500 a kowace rana. Colin Puskabna mai sharhi ce a cibiyar manufofin hijira. What this does is it is an attempt to limit um, Ta ce abinda wannan ke nufi shine wani yunkuri ne na takaita ketarowa ba bisa ka'ida ba tsakanin tashoshin shiga da kuma karfafa mutane su yi amfani da wasu halattattun hanyoyi da ake da su a halin yanzu. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garzaya jihar Kaduna Najeriya inda wakilinmu da ke can Isa Lawal Ikara ya shaida mana yadda kwamitin majalisar dokokin jihar da ya binciki tsohuwar gwamnatin Nasiru 'Yar Rufa'i da ta shuɗe ya mika rahoton shi. Inda a ciki ya zargi tsohon gwamnan da almanda hana zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan ɗari hudu da ashirin da uku cikin shekaru takwas da ya shafe yana jan akalar jihar. Daga Kaduna ga Isa Lawal da cikakken rahoto. that the total amount of money siphoned by the Kaduna government from 29 May 2015 and 29 May 2023 was 423 billion 115 million. Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Kaduna Honorable Yusuf Liman kenan ke cewa jimillar kuɗin da majalisar ke zargin tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin Nasiru Ahmed Rufa'i ta karkatar daga ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2015 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023 da ta karkare mulki sun haura naira miliyan 423. A saboda haka ma majalisar ta bada shawarar iza ƙeyar dukkanin jami'an An tsohuwar gwamnatin jihar kaduna da ake zargi zuwa gaban hukumomin da suka dace domin ɗaukar mataki. The refer to appropriate law enforcement for in-depth investigation in their roles and awards and poor execution of contract during their tenure. dan majalisar dokokin jihar kaduna da ya fara kai kudurin binciken tsohuwar gwamnatin jihar kaduna honorable yusuf mugu ya shaida wa manema labaru jim kaɗan bayan miƙa rahoton wannan kwamiti cewa shi kanshi tsohon gwamnan jihar kaduna nasir Ahmed rufa'i yana cikin waɗanda za su gurfana a gaban hukuma. gwamna yana ciki ai an mention sunan shi gwamna gwamna zai zo shi ma ya bayani abin da ya sani da shi duk abin da aka yi shine supervisor shine wanda ya lura da komai matsayin shi na shugaba gaba daya na wannan jihar dole ne wasu abubuwa ko she ba da directive ko kuma shi ya ce ai so za a sa ido yanzu idan da ma mu aka samu mu ido a gan mai za fitar da shi to mun fitar da abin da muka gani sai dai kuma masana harkokin shari'a irin su barista muhammad ibrahim zaria na ganin akwai kurakurai cikin rahoton wannan kwamiti akwai inda suka ce ma wai ah, kaduna state government wato ita gwamnatin jiha ta yanzu kar su ci gaba da biyan duk wani ah, yarjejeniya da aka yi na karɓo ba shi kaga wannan ba daidai ba gwamnoni ne ya saba ma tsarin doka ya saba ma tsarin harkokin tafiyar da gwamnati wannan illa ce ga ita kanta wannan gwamnati domin ne bayan da za a ita ma ta iya bugan kirji ta ce za ta je ta karɓo na bashi ga wata cibiyoyin kuɗaɗe na ƙasa ko na duniya ko ta banki ma a ƙasan gaba ɗaya amma ya aka kashe kuɗin ya aka bai aka yi da kuɗin ya aka kashe kuɗin wannan shine kawai abin da rage ku bincika akai ku tsaya akai ita kuwa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kaduna cewa take dama ta dade tana gaya wa al'ummar jihar Kaduna kurakuran da tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna ta yi wa al'umma musamman dai a bangaren basussuka amma wasu suka dinga kare tsohuwar gwamnatin ciki har da gwamna mai ci malam obasani a lokacin yana neman kujerar gwamna haka dai sakataren jam'iyyar pdp a jihar kaduna alhaji aliyu sono ya shaida wa muryar amurka to abin da ya muka jin daɗi ita gaskiya dama haka take ko an ta za a dawo mata mai girma gwamna da kanshi malam obasani ya mance cewa mugunta tsarin fako ne in ji bahaushe lokacin da ake ta ciwo bashin nan ko za a ciwo bashin nan shi suka goya mu baya a kan shi ma har an kori wasu sanatoci sai dai ba girin girin ba ta mai majalisa ta gama aikinta inda gaske ne mai girma gwamna malam obasani yake yi to ya sa a kamo malam nasar amin yarfa'i ko kuma ya ɗauki wannan rahoto cokan ya mika ma efcc da icpc da sauran jami'an tsaro wanda za su bincike daga ganin rahoton wannan bincike dai tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i ya yi fatali da shi ta bakin mai magana da yawun shi mr muiwa adekiyi wanda ya ce rahoton binciken majalisar dokokin jihar kaduna bai zo hannunsu ba tukuna amma dai ya ce da alamu rahoton na cike da bankaura don ba a yi la'akari da bayanan tsaffin jami'an gwamnatin 'yan rufa'in da suka bayyana a gaban kwamitin binciken ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to madalla an gaida isa lawal ikara da wannan rahoto yanzu kuma ga muhammad ya shigo da ci gaban labaran duniya Wata kotun ɗaukaka ƙara ta dakatar da shari'ar katsalandan a zaben jihar Georgia da ake wa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da wasu, yayin da take nazari kan hukuncin da alkalin ƙaramar kotu ya yanke na barin lauyar gundumar Fulton Fanny Willis ta ci gaba da kasancewa a shari'ar. jiya laraba kotun ɗaukaka karar ta jojiya ta ba da umarni da zai hana alkalin gundumar fulton scott mcphee daga ci gaba da gabatar da kudurorin yayin da ake sauraron karar duk da cewa da wuya a yi shari'ar gabanin babban zaben watan nuwamba lokacin da ake sa ran trump zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican wannan ya ƙara tabbatar da hakan daga ƙarshe wani babban jami'in taliban a afghanistan wanda amurka ke nema ruwa a jallo kan ayyukan ta'addanci ya kammala wata ziyara da ba kasafai ba zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ya gana da shugabannin ƙasar da ke karɓar bakuncinsa kamar yadda wani jami'in afghanistan ya faɗa a ranar laraba ministan harkokin cikin gida din haƙƙani ya yi balaguro zuwa ƙasashen waje a karan farko tun bayan da ƙungiyar taliban ta karɓe ikon ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a kudancin asiya kusan shekaru uku da suka wuce lada domin tabbatar da adalci wani shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka na yaƙi da ta'addanci na ƙasa da ƙasa yayi ta yin dala miliyan goma ga bayanan da za su kai ga kama haƙƙani shugaban uae sheikh muhammad bin yazid al nahyan ne ya tarbi hakkani a abu dhabi babban birnin kasa a ranar talata labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc madalla har yanzu dai muna Najeriya wannan kara a babban birnin kasar Abuja. Inda wakiliyarmu Halima Ra'uf ta samu tattaunawa da ministan yada labaran kasar Muhammad Idris Malagi inda ya yi magana akan abubuwa da dama da suka shafi kasar musamman ma batutuwan da suka shafi tsaro. Ya ma fara ne da karyata raɗe-raɗen da aka rika yi cewa kasar na shirin bayar da damar girke sojojin waje a cikin kasar kamar dai yadda za ku ji. maganar sansanin sojoji da za a kafa ba gaskiya ba ne duk da dai cewa akwai waɗanda muna ganin kima sosai wani cikin wanda suka yi wannan bayani kuma sun ce sun daɗe suna ta nazari da bincike akan al'amuran da suka shafi irin wannan abubuwa to amma mun ce in akwai irin wannan nazari ko irin bincike sai a gaya mana amma maganan gaskiya shine gwamnatin najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace ƙasa a kafa ta a najeriya domin kowane dalili babu wannan magana amma kamar da na yi magana shi harka na tsaro ba kasar da za ta iya bugu kirji ta ce ita kaɗai kawai za ta ɗauki harkar tsaro ita kaɗai kawai ta riƙa yin abunta akwai tuntuɓa da ake yi akwai maganu da ake da shawarwari da kuma neman taimako da aka yi da kasashen duniya gaba ɗaya to dama najeriya tana ciki kuma najeriya ba taɓa cewa ita ba ta neman taimako irin wannan ba mun sha faɗi cewa najeriya tana neman haɗin gwiwa da haɗin kan sauran kasashe domin a kawo ƙarshen matsalan tsaro da ke ƙasar nan to a gaskiyan al'amari shine shi wannan maganan cyber security tsaron intanet da ake magana ce wadda ba yau aka fara ta ba mutane da yawa 'yan najeriya ba san ma cewa ai wannan abu ba ma wannan gwamnati bane ta kawo shi dama abun yana nan har ya je majalisa har majalisa ta zauna ta yi muhawara da mutane ta karbi shawarwari aka sa har dokan ma an ta mata gyare-gyare fiye da shekaru dai da dama haka baya ba sabon abu bane yanzu dai ne aka dauki aniyar cewa lalle a jaddada shi sai kuma aka ci karo da wato sabanin ra'ayuka da 'yan najeriya kuma shi shugaba bola ahmed tinubu dama shugaba ne mai son ya saurari maganganu maganganun mutane duk wani abin da aka dauko idan aka ce ya kamata a tsaya a duba to yakan dakata ya zai duba wannan ma abin da ya faru kenan ya ce a dakatar da wannan magana shi yasa da bayanin da na yi cewa an dakatar da shi wani lokaci ba a sa lokaci ba an dakata ne domin a ƙara nazari shin wannan abu ya kamata a ci gaba idan za a ci gaba yaushe akwai gyaran da ya kamata a dokar idan akwai wani irin gyara ya kamata a yi akwai misali mutane da ya kamata a tuntuɓa saboda a ƙara dokan garan bawul ko kuma me ya kamata a yi duk wa'annan shawarwari ne aka ajiye aka ce to ya kamata a tsaya a yi wannan nan kafin a ci gaba da wannan doka babu rana da za a ce wai gobe ne za a fara ko nan da wata ɗaya ko nan da shekara ɗaya sai an kai ga matsaya akan duka sabbin sharori da aka samu akan dokar ita kanta ko za a ci gaba da ita ma ko a'a za a ma dakatar da ita ne na dindindin a'a me za a yi to nan gaba duka za a sani amma a yanzu dokar da ma tana nan amma an dakatar da aiwatarwa sai an sake dawowa an sake nazari an ga me yiwuwar dokar menene matsalolin da za a fuskanta sannan a dawo a 'yan Najeriya bayani a wannan abu an fara shi shine tun lokacin wancan mulki da ya shuɗe bara an zo an ce a daina an san kuɗaɗe har wasu gwamnoni da wasu manyan mutane suka je kotu muka dai kawo yanzu to da gwamnati ta zo ta ce to wata wannan doka gaskiya an dakatar da ita magana cewa za a sake dawa da dokan nan a disamba gaskiya ban san da wannan magana ba babu ita in ma akwai ta ni dai ban bata zo gare ni ba kuma inda akwai ta na tabbatar da za ta zo gare ni a duk ne na mutane kawai ke ta kawo wannan saboda a samu rudani a yanzu babu wannan magana Ministan yaɗa labaran Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris a tattaunawar shi da Halima Abdulra'uf sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin ci gaban tattaunawar. Kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. baya ga haka dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah ya Allah na ma'aikata da bukatunsu wani irin tsari ne kamar na mage da bera. In ka ɗau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadago sai ka ga cewar mai sai da albasa ma ɗan kwadugu ne, mai tattasai ɗan kwadugu ne, gyartai ɗan kwadugu ne. Gaskiya kusan za a ce mu dai a ɓangaren mu na mata mun kwashi kashi. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. bayan canye yajin aikin da kungiyar ƙwadago ta najeriya ta ki kwana guda da fara yajin aikin gama gari da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar shugaba bola ahmed tinubu ya ba ministan kuɗi wa'adin sa'o'i 48 ya fitar da tsarin biyan albashi duk da yake ba wannan ne karan farko da kungiyar kwadago ta shiga yajin aiki ko janyewa cikin kwanaki kalilan ba wannan yajin aikin ya ɗauki hankalin al'umma a ciki da wajen najeriya ta haka shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Muna tare da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya kuma ya yi gwagwarmaya a matakai daban-daban sun yi aiki da kungiyar nan ta NLC da TUC a zamanin su. muna tare kuma da comrade amma yanzu malami hashu aibu ungwagwa ne zai wakilci magidanta ne na najeriya a wannan zaure a yau a kan yadda suke fafutukar yadda ake samar wa iyalai abin kaiwa bakin salati in ji hausawa sannan muna tare da lauyan nan amina umar hussein wadda ita uwar gida ce kuma yanayin aikinta ya sa takan yi mu'amalanci yadda rayuwar magidanta take da kuma iyali ta ƙarƙashin ƙungiyarsu ta lauyoyi mata ta Najeriya. Kwamre zan fara da kai me yasa ne ƙungiyar ƙwadago take tafiya yajin aiki al'amura su gurgunce rayuwar 'yan ƙasa ta shiga wani garari amma kuma hakan ana cewa shi ɗan ƙasa ɗin ake nemo 'yanci. su ƙungiyar kwadago da inda suke dama bukatun ma'aikata suke karewa wannan karɓar ko ku kare wannan yanci na ma'aikata da bukatunsu dole wani irin tsari ne kamar na mage da bera gwamnati kullum so take ta shaƙe wuyan ma'aikata shi kuma ma'aikaci so ike a bashi daidaito na abin da ike na aikinsa to wannan shine makasudin rikici kuma kullum gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka particularly irin wannan na neman 'yancin daɗin albashi ko sassauta wani abu ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi yanzu kana maganan ma'aikata amma wani lokacin sai mu ji kuna tsallakawa kuna cewa ai hatta 'yan kasar ma neman musu haƙƙi ma'aikaci yadda ka gan shi gaba ɗayan abin da yake da shi kasuwa yake zuwa idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a ma'aikaci fa ba shi da ko kobo a bankinsa in ka ba shi albashinsa yanzu kasuwa zai je kai shi ya ba mai shinkafa dama ya ci bashi ya ba mai ruwa ya ba mai sabulu ya ba mai man gyada haka kudin ma'aikaci yake da haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi ai ta shafi kowa shi yasa sai ka je waɗansu waɗanda aka ba su mummunar fahimta sai a ce ai ma'aikaci sun su ne a najeriya gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su malami haya shu'aibu ungogo ga shi comrade yana cewa gwagwarmaya nan da sunan ma'aikata ne amma abin da ya sa ku 'yan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi irin waɗannan yajajen aiki tunda da sunan ku ake yi wani irin tasiri suke musamman mu ɗauki wanda aka baya bayan nan dai tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattauna na tsan kwanaki biyar kana daga bisani kuma in an cimma matsaya shi kenan ko ba a cimma matsaya ba watakila za a dora ne daga inda aka tsaya wani irin tasiri yake ku a wurin ku magidanta musamman waɗanda ma'aikata ɗin ba misali in ka ɗau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadago sai ka ga cewar mai sai da albasa ma ɗan kwadugu ne mai tattasai ɗan kwadago ne gyartai ɗan kwadago ne so kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko iya aikatar da wani abu ɗan kwadugu ne saboda haka in ka ɗauka a takaicen takaicewa kusan duk mutanen ƙasar ne 'yan kwadago ne saboda haka suna da ruwa da tsaki akan abin da shafi harkar kwadugo so wannan cewar yan kwadugo su kaɗai ni ban taɓa yadda da wannan ba daman wannan zancen cewar yan kwadugo su kaɗan ne wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke cewar abin nan kuma da kuma maganganu saboda abin da ake kira deficiency in governance da su shugabanni suke amfani da ita domin su sa guba a cikin zukatan al'umma sai dai kawai ya danganta ga irin tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu 'yan kwadugu suke bi wajen aiwatar da al'amuransu na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadago mai ake kira organized labor da kuma su kansu a sauran al'umma da suke tunanin cewa ba albashi yake ba su ba amma sau tari da duk canje-canjen da aka yi a duniya duk canjin da aka yi a duniya duk juyin juyin halin da aka yi a duniya yan kwadugu ne suka haifar da shi hmm. suka samar da canji in kaga kasa ta samu canji daga kwadugu daga ƙungiyoyin kwadugu waɗanda suka yarda da cewar za su ba da rayukansu saboda wannan ƙasar da wannan al'ummar. To amma wani tasiri misali idan za mu tafi kai tsaye yajin aikin 'yan kwada gona NLC da GVC e ya yi misali ga rayuwar iyalai kai tsaye musamman tun da dama abin ya zo a wata gaba da su 'yan kasa din dama sun gaji da tsadar rayuwa matsaloli ko ta ko'ina. Watan kamar da nake faɗa ma ne, miwa ne Najeriya abin da ya sa tasirin baya zama mai amfani ga al'ummar ƙasa saboda mai yiwa ne ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma abubuwa matsaloli namu ɗabi'u na al'ummar ƙasa na wanda ke bai kowane irin tsari ya to domin ya kamata a ci yaje-yajen aikin nan da aka yi an ga tasirin sa wajen ci gaban wasu abubuwa a ƙasar nan ɗaya kenan na biyu ita kanta ƙungiyar kwadago ba ta yin wasu abubuwa lokacin da ya dace a yi su da kuma akan abubuwan da ya dace a yi su wannan shine kawai yake jawo matsala sannan lokacin da suka yi ba sa tsayawa tsayin daka mutukar gaske su tabbatar da cewa abubuwan nan da aka tuwo da su sai an kai ga gaci kanin za a za a tsaya misali sai an kai ga magariyar tikewa da an zo dan kankanin wani abu yanzu kamar wannan shiriri tun da aka yi na janye wannan yajin aikin shi janyewa ce zama shiriri ta ko kuma shi kansa shiga ma yajin aikin an shiga yajin aikin daidai ne mm. janyewa ce shiriri ta saboda da yasa zama shirita to me amfanin yin sa in sun tabbatar da cewa za su janye saboda ai negotiation me yasa suka janye me yasa suka janye ai tun farko an national assembly ta kira su wannan ta kira su ta ce a zo a zauna a janye a kalli kaza kaza kaza kaza suka ce a'a sai sun yajin aiki to me amfanin yajin aikin da aka fara saboda yajin aikin nan ya fara tasiri tasiri in the sense that eh, eh, NLC da TUC ne suka fara shi hmm. kashe gari asu suke joining ɗinsu tafiya tafiya ƙungiyoyi sun fara joining ɗinsu da an je ba ma ma maganar albashi za a yi ma ba ma maganar eh, kudin lantarki za a yi ba a'a maganar ita kanta tsadar rayuwa da kuma kasar da suke ci cancak da an ci gaba wallahi sai ya haifar da wannan ba a taɓa yin yajin aiki a kasar nan da aka ci yau tun da suka fara a ɗan wannan period wannan shekarun ba a taɓa lokacin da aka ce an soke da national grid ba amma wannan karan ɗaya samar da lantarki eh. lantarki sai da zama ba wuta a ƙasar nan mm. kuma da an ci gaba mm. Mm. abubuwa da yawan gaske za su faɗa to kamar da kafin ka kama eh, tun da muna magana eh, tasiri ne ciwo ne akan ciwo um, su mata dama su ne yawanci abin yake koma kansu duk abin da ya faru ya faru ko da zaka ga ya shafe su ko kai tsaye ta fuskar sarrafa abincin da za a kawo ko wani abu mai kama da haka ko kuma ma akan 'ya'yansu da sauransu um, barista amina wai wannan yajin aikin musamman wannan da ma watakila wanda suka gabace shi wani mm. irin tasiri yake a gidan iyali gaskiya kusan za a ce mu dai a bangaren mu na mata mun kwashi kashi domin ana kukan targaɗe ne karaya ta zo mm. so mun kasan idan aka je aka dawo duk ni dai ka a ce na yi san kai wahala akan mu mata take domin mu ake bari a gida da yara ya isa bai isa ba yaran nan sai sun ci sai sun sha sai sun kwanta sai an musu wanki to irin waɗannan abubuwan a cikin gidan iyali shine abin da yake hana mace sukuni sai aka wayi gari aka ce an tafi yajin aiki kash barista ta kwaso bayani kan tasirin yajin aikin tsakanin iyali sai dai lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas majaburki ja nan sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a cikin wannan makon muna godiya ta musamman ga bakin namu comrade ibrahim mahmud tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a najeriya da magidanci malam yahaya aibu ungogo da kuma uwar gida kuma yar fafatuka barista amina umar da jagoran tattaunawa mahmud ibrahim kwari sai kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba muke to madalla masu sauraron mu da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice Sojojin Isra'ila sun kai hari a tsakiyar Gaza ta sama yayin da suka sanar da fara ayyukan kai farmaki kan inda aka auna a yankuna biyu a ranar Laraba. Sojojin sun ce sun kai hari kan wuraren 'yan ta'adda da suka hada da sansanin soji, wuraren ajiyar makamai da gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a sassan Dair Albala da kuma sansanin 'yan gudun hijira na Buruj. jamus ta samu gargaɗi daga shugaban rasha vladimir putin bayan da ta bi sahun amurka a makon da ya wuce tare da baiwa ukraine izinin kai hari a kan rasha a yankin kharkiv na ukraine da ke kan iyaka ta hanyar amfani da makamai masu cin dogon zango da jamus ta bata tankunan jamus da suka isa ukraine a matsayin jigilar kayayyaki a ukraine sun ba wa eh, mutane da yawa mamaki a rasha a cewar putin wanda ya ce lokacin da tankunan jamus suka fara bayyana a cikin ƙasar ukraine tuni ya haifar da damuwa a rasha saboda dangantakar jamus a cikin al'ummar rasha ta kasance a koyaushe tana da kyau sosai an samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun dokokin amurka akan umarnin zartawa na shugaba joe biden na sanya sabbin takunkumai kan masu neman mafaka akan iyakokin amurka wakiliyar BOA a majalisar dokokin amurka catherine gibson ta rawaito cewa muhawara akan batun tsaron kan iyaka ya kasance abu mai tsauri gabanin babban zaben da za a yi a watan nuwamba mai zuwa wata kotun ɗaukaka kara ta dakatar da shari'a katsalandan a zaben jihar georgia da ake yi wa tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump da wasu yayin da take nazari kan hukuncin da alkalin karamar kotu ya yanke na barin lauyar gundumar fulton fanny willis ta ci gaba da kasancewa a shari'ar To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai dai kafin mai sallama da kuma na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Alhaji Abubakar Kabir Muhammad MNI da Alhaji Kabir Abubakar da mainjo Aminu Abdulrahman Sandamu na rundunar sojin Najeriya. bisa rasuwar mahaifi kuma dan uwansu Alhaji Abdurrahman Abubakar Sandamu a karamar hukumar Sandamu da ke jihar Katsina a Najeriya wanda ya rasu a makon jiya a garin Daura da fatan Allah ya gafarta masa. Yanzu kuma a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu wato Mr. Charles da wanda ya bada umarni Dadi Balawe. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima. jima.